Isra'ila ta sanar da kashe wanda ya jagoranci kai hari da ya kashe ɗaruruwan fararen hula a ƙasar a makon jiya. Amurka ta yi kiran da a ɗauki matakan kare fararen hula a yakin da ake yi tsakanin Hamas da Isra'ila. An kwashe wasu baƙi daga wani fitaccen gidan adana kayan tarihi a Faransa saboda dalilai na tsaro. Adadin waɗanda suka mutu daga hare-haren Isra'ila a zirin Gaza ya kai mutum 2,215 yayin kuma da wasu sama da mutum 8,000 ɗin suka jikata. Kamar dai da ma'aikatar lafiya a yankin na Gaza ya sanar, ta wata ta sanar. Jiragen yakin Isra'ila gami da wasu makaman artillery na ci gaba da lugudan wuta a yankunan da jama'a ke ciki a Gazar. Wannan dai hare-hare ne na ramuwar gayya da Isra'ila ke kaiwa a zirin. bayan harin bazata da mayakan kungiyar hamas suka kaddamar inda ɗaruruwan fararen hula suka salwanta a isra'ila a wani sabon labari ma dai ma'aikatar tsaro a isra'ila ta ce ta kashe kwamandan kungiyar hamas al-qadi wanda shine jagoranci harin kan iyaka da aka kai kan gidajen 'yan isra'ila a ranar asabar ɗin da ta gabata sojojin na isra'ila sun kuma ce an kashe ali qadin ne yayin wani hari da aka kai da jirgi mara matuƙi bayan samun wasu bayanai na sirri. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi kira da a ɗauki matakan kare fararen hula a zirin gaza da kuma isra'ila wannan kiran ya zo ne yayin da sojojin isra'ila ke ba da umarnin cewa rabin al'ummar yankin falasɗinu su kaura saboda hare-haren da za su fara ƙaddamarwa ta ƙasa Anthony Blinken ya gana da takwaransa na Saudiya Irima Faisal bin Farhan a birnin Riyadh a lokacin da yake fara ziyarar kwanaki uku da yake yi a yankin gabas ta tsakiya. Ziyara ce dai ta diplomasiya mai manufar hana yaduwar yakin nan da ya barke tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas zuwa sassa na yankin. mr blinken ya jaddada cewa babu wanda ke son ganin fararen hula na mutuwa ko ma kasancewa cikin ukuba yana mai bayyana cewa kungiyar hamas dai ta wato ba ta kungiyar hamas dai ba ta wakiltar al'ummar yankin falasdino to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na dw An kwashe wasu baƙi a wani fitaccen gidan adana kayan tarihi da ke birnin Paris na ƙasar Faransa. Gidan da a yanzu aka rufe shi saboda dalilai na tsaro. Mai magana da yawon gidan tarihin na Louvre, wato na Louvre da ya fi kowanne girma a duniya. Ya ce sun samu saƙon da ke nuna cewa baƙin na iya shiga haɗari, abin da ya sanya su ɗaukar matakin kwashe su. faransar dai ta tsaro da matakan ankararwa saboda fargabar tashin husuma bayan kisan wani malamin makaranta a garin arras da ke gabashin kasar ajiya juma'a wani dan wanda dan sanda suka ce wani wanda jami'an 'yan sanda suka ce ya fito ne daga yankin chechnya na kasar rasha shine aikata kisan a mashigar makarantar da malamin yake koyarwa. bayanai dai na cewa maharin ya yi kabbara a lokacin da ya afka malamin da wuka faransar dai ta sako dakaru akalla dubu bakwai a yanzu waɗanda za su taimaka jami'an 'yan sanda wajen ganin an tabbatar da tsaro sojoji a najeriya kuwa sun yi barin wuta ne ta sama akan 'yan bindigar daji waɗanda ke addabar jama'a a jihar zamfara da ke arewa maso yammacin ƙasar. shaidu sun ce sojoji na najeriya sun kashe akalla 'yan bindigar mutum 100 a ranar talata da ta gabata ne dai sojojin na sama a najeriya suka tsananta hare-hare a dazukan jihar ta zamfara kuma kamar yadda kakakin rundunar da ke faɗi ba su kai ga tantance adadin 'yan bindigar da suka kashe ba tsawon shekaru ne da yankunan arewa maso yammacin najeriya da ma tsakiyar ƙasar ke fama da matsalar 'yan bindiga. waɗanda ke satar mutane domin karɓar kuɗaɗe na fansa daga cikin waɗanda suka suke kwashewa dai har da ɗalibai a makarantunsu manya da kuma ƙanana ko 'yan kwanakin nan ma 'yan bindigar sun kwashi wasu ɗalibai 'yan wato makarantun jami'o'i a arewacin najeriya to baki ɗaya mun zo ƙarshen labaran duniyar kenan da suka zo muku daga nan sashen hausa na dw yanzu za mu je ga fagenmu na shirye-shirye. DW ciniki da masana'antu. mu barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa tare da ku a wannan shiri da saba a taɓa batutuwan da suka shafi tattalin arziki da ci gaban masana'antu a ko'ina cikin duniya. A yau dai shirin zai yada zango ne a Amurka inda kamfanin Hyundai mallakin Koriya ta kudu ya gina wata katafariyar masana'antar kera motoci da ke amfani da lantarki. Kuma biliyoyin dalolin Amurka ne zai kashe wajen gudanar da wannan aikin, lamarin da ke zama mafi girman saka hannun jari a jihar Georgia. Sakamakon yadda gwamna Brian Kemp mai ra'ayin mazan jiya ya daɗaɗa wa Hyundai ta hanyar rangwamen haraji. Sai ku biyo mu don jin gundarin wannan shirin, wanda ni Muhammad Awal Balarabe zan jagoranta. To madalla. Kamfanin kera motoci na Hyundai na da burin yaukaka arzikinsa a ƙasar Amurka. Saboda haka ne ya fara da masana'antar kera motoci da ke amfani da lantarki a jihar Georgia. Amma wannan ba shi ne kawai hannun jari da zai zuba ba. Hasali Madi zai faɗaɗa aikin nasa ne ga sauran jihohin kudancin Amurka, inda zai kafa masana'antar samar da batiran motoci da ke amfani da lantarki. ko da shike dai gwamna Brian Kemp na jihar Georgia da sauran 'yan siyasar yankin suna gujewa kalmar sauyin yanayi ko ɗumamar yanayi amma kuma suna ɗaukar matakan da suka waje ba ciki har da haɓaka sabbin fasahohi na zamani da rage gurɓatacciyar iska da masana'antu ke fitarwa. Girma da faɗin sabuwar masana'antar ta ƙera motocin lantarki zai kai tsawon kilomita ɗaya cif. A shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar ne dai za a fara ƙera motoci masu amfani da lantarki ga ɗaukacin kasuwannin arewacin Amurka a wannan masana'anta mai nisan kilomita talatin yamma da tashar ruwan Savannah. kuma motocin za su iya kaiwa dubu ɗari uku a kowace shekara har ila yau dai kamfanin Hyundai na Koriya ta kudu zai samar da batira da irin waɗannan motocin lantarki ke bukata a cikin matsakaicin lokaci inda zai lamshe jimillar kuɗi sama da dala biliyan biyar da ke zama mafi girman hannun jari a tarihin Georgia kuma mai yiwa ma wanda aka fi samarwa cikin sauri. An fara neman wurin da za a kafa masana'antar ƙera motocin ne a watan Janairun 2022. kuma an yanke shawarar kafawa a Savannah bayan watanni hudu saboda gwamnatin georgia da sauran yankunan da abin ya shafa sun ɗauki duk matakan karamci ga kamfanin hyundai don jan shi a jika in ji injiniya chris smith na kamfanin hyundai The Georgia team itself, um, um, the JDA, Joint Development Authority. Wannan tawaga a Georgia ta kasance mai ban mamaki kwarai manyan abokan kasuwanci ne mun yi aikin haɗin gwiwa tare na cuɗenin cuɗe ka sun yi shirye-shirye don tallafa mana kan wannan aikin girman masana'antar da kamfanin na koriya ta kudu ya samu ya kai girman filayen ƙwallon ƙafa sama da dubu akan dalar amurka ɗaya kacal amma kuma hyundai ya yi alkawarin samar da ayyukan yi guda dubu takwas da ɗari ɗaya a cikin takaitaccen lokaci Tuni ma dai hukumar raya tattalin arzikin yankin da aka kafa na musamman ta samar da hanyar shiga wurin tare da wadata ta da kwalta, sannan ta samar da ruwa da wutar lantarki. Uwa uba ma dai ta rage wa kamfanin Hyundai haraji da ya kai dala biliyan guda da miliyan ɗari takwas Amma kuma duk da haka akwai gwagwaban ci gaba da yankin zai samu, in ji shugaban wannan hukuma Trip tolison the Wannan shine ci gaba mafi girma da aka samu a cikin wannan masana'antar kera motoci tun baya ga samar da Model T ko kuma tun lokacin da aka samar da tsohon samfur na inji. Na yi imanin cewa nan da shekara ta 2035 kowane gida zai samu akalla mota mai amfani da lantarki guda ɗaya. To menene dalilin da ba za mu shiga a dama da mu ba? And so why not, why not be a player in that environment? Yawancin 'yan siyasar Republican a Georgia sun yi na'am da hangen Tolison, Ba sa magana game da yaƙi da sauyin yanayi a yanzu, amma sun fi raja'a kan damar da sabbin fasahohin zamani za su samar. Kata Infinga, mai kula da gundumar Brian Kanti, mai shekaru 60 da haihuwa, yana ɗaya daga cikinsu, inda ya ce masana'antar za ta samar da bunƙasar arziki, saboda ma'aikata za su tashi daga matsakaicin kuɗin albashi na dubu talatin zuwa sama. People are going to come from probably 90 miles away to work at this plant. Wannan masana'anta za ta jawo hankalin mutane daga ko'ina cikin yankin. Wannan masana'anta za ta samar da albashi farawa daga dubu hamsin da takwas na euro zuwa dubu sittin, kuma tana da tsarin bada horo. Wannan dama ce ga yaran da ba sa son zuwa jami'a, ba mu da wani abu makamancin haka a yankinmu. sai dai ba kowa bane a cikin gundumar Brian yake da sha'awar ganin kasuwar masana'antar kera motoci ta Hyundai. wani mai suna risi ɗan shekaru hamsin da biyar da haihuwa ya nuna bacin ransa kan dajin da ke kofar gidansa da aka sare saboda kafa wannan masana'antar. Mummunan abu ne, wani wata kyakkyawar unguwa ce da aka samu kwanciyar hankali, amma kuma sun lalata ta. beautiful community and they've A takaice dai Risi baya goyon bayan matakin da jiharsa ta asali ta ɗauka na tallafa wa masana'antar kera motoci masu amfani da lantarki. kamar yawancin masu kaɗawa jam'iyyar republican da ke da ra'ayin jari hujja ƙuri'a a amurka risi ya yi imanin cewa wannan masana'antar za ta samu kuɗi ne kawai idan gwamnatin biden ta tilasa wa mutane sayan motoci masu amfani da lantarki amma gwamna brian kemp na georgia yana shan yabo daga fan johnson magajin garin savannah duk da cewa yana sara tare da duban bakin gatari. You, when you at the types storms that have hit last several years. Dole ne mu um, kalli guguwar da ta afka mana cikin 'yan shekarun nan. Gwamnan ya um, fito karara ya bayyana cewa sauyin yanayi ne. Um, Shi gwamna Kemp ba zai faɗi ainihin hakan ba saboda dalilai na siyasa. Amma duk mun san me wannan yake nufi. Wannan ɗan siyasa na jam'iyyar Democrats na ganin masana'antar ƙera motocin Hyundai a jihar Georgia a matsayin wata dama ta ci gaba. amma kuma a ɗaya ɓangaren yana ɗaukar ta a matsayin ƙalubale. Dalili kuwa shine akwai ƙarancin gidaje masu arha a garinsa, sannan dole ne ya samar da ƙarin ababen more rayuwa. Alhali gundumarsa ba ta amfana kai tsaye daga kuɗaɗen haraji. Amma kuma Johnson ya ce, Hyundai zai iya taimakawa wajen sauƙaƙa wa 'yan ƙasa canza motoci zuwa ga masu amfani da lantarki. Hopefully having a plant this close muna fata ma'aikata da ke makwabtaka za su samar da matakan karfafa ayyukan samar da cibiyoyin cajin lantarki ta yadda mutane za su samu saukin cika motocinsa da ke amfani da wutar lantarki hakan zai taimaka mana um, yanzu haka dai akwai wurare 35 na masana'antu da ke da alaka da motoci masu amfani da lantarki a cikin jihar georgia ta amurka inda hannayen jarin su suka zarta dala biliyan 23 Ɗaya daga cikin waɗannan shine kamfanin sabunta batira na Ascent Elements. Kuma Roger Link da ke zama mataimakin shugaban kamfanin ya yi tsokaci akan wannan aikin nasu. invented a way to uh, the material more sustainable. Mun kirkiro hanyar da za ta ba mu damar samar da kayan aiki mai ɗorewa fiye da wanda aka saba a al'adance. Ana samun karancin iskar CO2 da ke gurɓata muhalli da karancin makamashi kuma ba tare da asarar kayan aiki ba. A wata masana'anta da ke kusa da Atlanta, ana fitar da ma'adinai mafi mahimmanci kamar lithium, cobalt da danginsu. daga tsaffin batura na motoci masu amfani da lantarki da kuma da gwalo da ake samarwa daga wata makauciyar masana'antar batura. Amma Lin ya ce jimillar ayyuka sama da ɗari biyar da masana'antu kamar Ascent Element ke samarwa na samun karɓuwa sosai tsakanin ɓangarorin biyu. We have that is unique is that is a very Uh, Wani abin ci gaba ne ga dukkanin uh, jam'iyyun domin ba kawai muna taimakawa wajen yada motocin da ke amfani da lantarki da kuma magance tasirin sauyin yanayi a wannan aiki ba ne, amma saboda muna taimakawa wajen kafa tasirin samar da kayayyaki na gida tsakanin kamfanoninmu don samun ma'adinai masu mahimmanci. Idan muna da ƙarfin samarwa kanmu da batira na lithium da motoci masu amfani da wutar lantarki waɗanda zuwa yanzu China ta mamaye to dole za mu gina waɗannan masana'antu a nan Amurka. Ina ganin cewa da yawa daga cikin 'yan jam'iyyar Republican suna ganin kimar hakan. Tuma masauraran mu a nan ne kuma za mu dasa aya a wannan shiri na ciniki da masana'antu. A madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shirin ya je gare ku. Ni Muhammad Awal Balarabe nake muku fatan alheri daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. DW hada-hadar kasuwannin duniya. To a yau za mu duba abin da ya shafi hada-hadar kasuwancin dabbobi a iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar kuma muna a kasuwar mai aduwa da ke jihar Katsina kasuwar da ta shahara wajen hada-hadar kasuwancin dabbobi a jihohin arewa maso yammacin Najeriya sai dai an samu kuma bayan kasuwancin dabbobin tun bayan juyin mulkin sojojin jamhuriyar Nijar wanda ya sa kungiyar ECOWAS rufe iyakokin Najeriya da jamhuriyar ta Nijar. Sunana Yusuf Ibrahim Jargaba kuma ni ne shirya zan gabatar. Wannan kasuwa ta mai aduwa da ke iyaka da jamhuriyar Nijar tana ci din mako kuma ana samun masu zuwa sayan dabbobin daga bangarori daban-daban na Najeriya da kuma masu kaiwa daga jamhuriyar Nijar. Amma da ana yin hakan ne kafin rufe iyakokin. Ya duba, kafasa, nan irin yadda ake ci gaba da hada-hadar kasuwancin ne duk da 'yan kasuwar sun ce yanzu an samu tawaya da kusan kashi 80 cikin 100 idan aka kwatanta da yadda ake kafin rufe iyakokin kasashen kamar yadda abdu abdu mai adwa wani da ke sana'ar sai da jakuna ya shaida ma DW. Sakamakon rufe iyakoki na Nijar da Najeriya kasuwanci ya raunana sosai mu dai bangaren na masu sai da dabbobi. Muna cikin mawuyacin halin da ba za ka misalta shi ba a da mutanen da suke zuwa ƙasar Nijar su so dabbobi su kawo nan su sai da ba za ka iya iyakance su ba amma a yanzu ba za ka iya lissafa mutum kamar goma ba zuwa sha biyar wanda suke sana'a haka su kan zuma 'yan Nijar wanda suke kawo mana dabbobi a da a yanzu ba za ka lissafa mutum biyar ba wanda yake shigarwa da kanshi ya kawo wannan dabbobin saboda babu hanyar da za su shiga babu hanyar mu da za mu shiga me kuke so ku ga shugabanni sun yi abin da muke so mu ga shugabanni sun yi farko dai su rungumi kasuwanci na matasa da suke yi a cikin ƙasa su duba cewa masalaha wannan ta buɗe boda ita ce masalaha wadda ta komi a wani bangaren kuma 'yan kasuwar na kokawa da karancin dabbobin da kuma tsadarsu kana kuma babu masu zuwa saye musamman yadda harkar sufuri ta tsada a najeriya ya sa masu safarar dabbobin daga kudancin najeriya zuwa kasuwar ta mai addu'a sun rage shiga kasuwar sosai a cewar ya'u ganau mai saye da sai da raguna da tumaki gaskiya ma sai da kudu sun ragu shi kasan yanayin kasanci ana tunanin inda ma ake samu abin ya kamata a zo a neme shi inda ba za a same shi ba ma ba ma za a zo sakamakon an san abun ba a samun shi kudin sun tsawala wasu ma a kudin sun zauna gidajensu sun haƙura da a wani lokaci a baya za ga wani lokacin yarabawa da sauran mutanen kudanci irin na yankin irin wariya beni da sauransu sun zo sun cika kasuwan da amma yanzu in ka lura ne abin nan kwaso da ke akwai in ka lura za ga ɗaiɗaiku ne ma gaba da. tun daga lokacin da aka rebo da yanayin abubuwan gaskiya sun yi tsauri musamman sakamakon yanayin yadda kayan suka yi wahala shigowa ya sha bamban da yanayin baya to yanzu menene kuke ganin mafita gaskiya mafita idan da gwamnati za ta saurare mu ba ta shawarwari ta yarda muna ganin a buɗe yanayin bodan nan a ɗan samu al'amura su ɗan kaya su ɗan rage kuɗi yanayin kasuwanci ya ɗan tafi saboda za ga kwastomomi sun zo mutumin da ya kamata sai abu guda ashirin za ga dawo yana sayan kusan kwara takwas kuma duka su ma idan suka ɗora yanayin da muke kukan aka su ma suke yin kukan waɗannan kuma wasu tsofaffin 'yan kasuwa ne da suka daɗe suna sai da shanu a wannan kasuwa sun ce tun da suke ba su taɓa ganin tarnaƙin kasuwanci ba sai da aka rufe iyakokin ƙasashen. ni ne mai gari ali jassai mu dangantakan nijar da najeriya duk kusan ɗaya ne ya kamata a ce tsakanin Nijar da Najeriya zamanto duk ɗaya ne duk kuma da can da muka tashi ina da hekara ta kai saba'in amma ni ba taɓa samun matsala ba ba taɓa ganin matsala irin ta bana ba wadda ta kawo tsakanin Nijar da Najeriya babu higa babu huta wannan mun kai hauli a ƙasar nan saboda haka muna roƙon hukuma ta taimaka mana da ta buɗe mana boda rihin higi da hucin nan ya kawo mana matsaloli da dama muna ganin matsaloli iri-iri babu kasuwanci yana tafiya saboda daga can muke samo dabobin kuma a saye su daga nan wurin sani amadu tun da muke a rayuwar duniya tun daga iya mu abin da kawo zama a taba samun matsala ba irin mai nan akwai matsala ta shafi abinci ta shafi nijar ta shafi najeriya kowa da kowa da ana zuwa abin arziki kowa na tafiya gidan hita abin da zai ci yanzu abin za mu ci ma ga gare mu dama dai a najeriya talakawa na ci gaba da fuskantar tsadar rayuwa sakamakon cire tallafin man fetur sai kuma gashi daga bisani mahukunta suka rufe iyakokin ƙasar da jamhuriyar Nijar abin da ya ƙara da harkokin rayuwa cak Yusuf Ibrahim Jargaba DW Hausa daga kasuwar mai aduwa a jihar Katsina arewa maso yammacin Najeriya. DW ku shiga club. Masu sauraro Assalamu alaikum sannunmu da arzikin sake saduwa a wannan shiri na mu shiga club wanda ke kawo muku ayyukan kungiyoyin sa kai da irin gudumowa da suke bayarwa wajen kyautata rayuwar al'umma. Shirinmu na wannan mako zai yi duba ne kan ayyukan wata kungiyar Hausawa mazauna ƙasar Senegal da ke haɗa kan al'ummar Hausawa daga ƙasashe daban-daban da nufin ƙarfafa